أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم حبب إلينا الإيمان وبينه في قلوبنا وكرح إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين أسبحنا وأسبح الملك لله الواحد القهار اللهم اجعل أول هذا اليوم صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا نسألك كري الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to muna 26 a watan daya al-muharram hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1448 wanda ya zo daidai da ranar 11 a watan bakwai shekara ta 2026 Allah tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa a wannan asubahi ya hada fuskokinmu a cikin masallacin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu wanda aka fi sani da masallacin alhaji ali lauya a tsalallahu umrahu da ke nan unguwar nasarawa karamar hukumar gumel jihar jigawa a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da karatun tariqus salihina ila rabbil alamina hanyar salihai zuwa ga ubangijin talikai a baya mun yi darasi ne na 207 mun fara darasin da ya gabata bima yastafadu min ad-darsi da abinda za a fa'idantu da shi a cikin darasin min anna ta'ala shakurun cewa Allah tabaraka wata ala mai godiya ne kuma yuhibbu shakirina yana son masu godiya wa min asma'ihi al-husna ma daga cikin sunayensa tsarkaka akwai ash-shakuru Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ce liyo fiyahum ujurahum dan ya cika musu ladan ayyukansu wa yazidahum min fadli kuma ya ƙara musu ma daga falalarsa saboda mai innahu gafurun shakurun saboda shi mai yawan gafara ne ko mai godiya ne kai kaɗan ya linka maka ladansa sutul fadiri aya talatin waƙala Allah subhanahu ta'ala waƙa yake ba da labari 'yan aljanna waƙalul alhamdulillahi lazi azhaba annal hazan suka ce yabo ya tabbata ga Allah wanda ya tafiyar mana da damuwa baƙin ciki inna na lalle ubangijinmu la gafurun shakurun mai yawan gafara ne kuma mai godiya ne saboda wani kina Allah wato ashakuru ne wa min zalika mudha'afatul hasanati mun dai ji a karatun da ya gabata yana daga cikin godiya ta Allah lillin kaladan ayyuka wa aqallu ma tubaifu bihi alhasanat mafi karancin abin da za a linka maka kyakkyawan aiki idan kai asharatu af'af shine a linka zuwa goma asharatu af'af man ja bil hasanati yace duk wanda yazo da lada guda daya falahu asharu amsalihah yana da goma kwatankwacinsa total al'ami 160 amma sayyi'atu amma mummunan aiki kwa fala tujza illa mislaha ba a takayya akan mummunan aiki sai da irin abin da kai in laifi ɗaya kai zunubin ɗaya ne muka ce kawai dai ya danganta akwai katar zunubi akwai karamin zunubi ya ce wa man ja abi ati, wanda ya zo da mummunan aiki fala yujza ba za a yi masa takayya da komai ba illa mislaha sai da kwatankwacinta ila an katamna bil hadisai hadde muka rufe karatun da ya gabata da hadisai guda biyu arrabi wal kamisu hadisi na hudu a cikin wato babin falalar salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma wato hadisi na biyar wani siru al-yawma qidaman to yau mu dora mu ci gaba ma a ahadith tare da sauran hadisan da suka rage a wannan babi na falalar salati ga annabin rahama daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi insha Allah kamin ma yastafado min darsin al-yawma haka ɗin ma yau yana daga cin abin da za a fa'idantu a darasin na yau muhabbatun nabi sallallahu alaihi wa sallama li babban darasin shi ne za ka fahimci yadda annabin rahama daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi yake san al'ummarsa ya ka ce al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama mun sha faɗa ta su kashe biyu duk duniya al'ummarsa ce amma wani ana kiranta ummatu da'awa al'ummar da aka aiko ya kira shi annabin duniya ne sau da da wanda ya bi da wanda bai bi ba a zuwansa dai ya zo zuwa gare su ne ummatu da'awa kenan an ce addawa shi ne kira to al'ummar da aka turo ya kira ta to kaga duk al'ummarsa ce duniya kenan wanda yasa Allah ya ce ma arsalnaka illa kafatan linnasi bai ce kafatan lil muslimina ba ko lil mu'minina kafatan linnasi bashiran wa nadhira wa ma arsalnaka illa rahmatan da ce lil mu'minina sai ce lil alamin zuwa ga duniya baki daya to ta wannan fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam duk duniya al'umma ta ce amma ummatu da'awa al'ummar da aka turo ya kira ta to daga al'ummar da'awa ne kuma wanda suka amsa kira sai a ce musu ummatul ijaba al'ummar da suka amsa masa kira salawatu rabbi wa salamuhu alai to darasin yau zai nuna mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana san al'ummarsa ma yus'iduha wa yuqarribuha ila Allah yana san abin da zai ciyar da al'ummar gaba ta a rayuwa da abin da zai kusantar da ita zuwa ga Allah wannan kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa an hikimati irsalihi game da hikimar aiko shi sallallahu alaihi wasallama sai cewa ma ka ai ba mu aiko ka ba dama kai illa rahmatan lil alamin sai dan ka zama rahama zuwa ga duniya baki daya suratul anbiya'i aya ta 107 ibnu kasir yake faɗa a karkashin tafsirin wannan aya yake cewa yukmiru ta'ala Allah yana ba da labari annallaha ja'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam cewa ya sanya annabi Muhammad daraja da amince Allah tabbata a gare shi rahmatan lil alamin rahama ne zuwa ga duniya baki daya ai arsalahu rahmatan lahum kulluhum Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi ya zama rahama a gare su kulluhum baki dayan su faman qabila hazihi rahama to wannan rahama da yazo da ita duk wanda ya karbe ta wa shakara hazihi ni'ima ya gode ma wannan ni'ima ta aiko maka rahama sa'ida fi dunya wal akhirah to wannan ya rabauta a duniya da lahira Allah ka datar da mu wa man raddaha wanda wannan ni'ima ta zo sai kau da kai bai karɓa ba waje ha, a jayayya ma yi da wannan ni'ima ta aiko manzo da Allah yayi kasara fi dunya wal akhirah to shi kuma wannan yayi asarar duniya da lahira kama qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa yake ta alam tara me zaka ce me kake gani ilallazi na baddalu ni'matallahi kufra ga wannan waɗanda suka canja ni'imar Allah madadin godiya kuma abin sai zama kufura kafircewa ni'imar wa ahallu qaumahum daral bawar suka saukar da mutanensu suka ja al'ummar su gidan halaka to wanda suka zama haka jahannama ya sulauna ha wutar jahannama za su shiga Allah ya ce wa bi'sal qarar tirda matabbaci idan an ce ka gama rayuwa nan duniya da dadi babu dadi dama ita ba mai kiba take rayuwar duniya take take da jarabawa kuma akan kowa duniya ce aka ce ma kullu ma ya tamannal mar'u yablughu ba duk abin da mutum yake buri yake samu ba inda zaka samu abin da kake so sai ka je aljanna a aljanna fa kawai kana raya abin sai a ce gashi ba ba sai ka fita ka nema ba ba ma fita nema kuma in a zaune kake iya gargwadon zaman ka zai zo maka in a tsaye kake ba sai ka sunkuya ba eh wata ni'ima sai aljanna amma kaga duniya da kudin ka ma sai ka nemi abin ka rasa a da kudin ka ma sai ka nemi ma'aikatan ka rasa tambayar da aka yi ruwan shuka ya masu shuka suka yi da manoma kaga duniya kenan da kudin kama sai ka rasa abin da kake nema ma kullu ma ya tamanna almar'u yablughu ba duk abin da mutum yake buri yake samu ba a nan duniya amma lahira aljanna sai Allah ce wa fiha ma tashtahihi al-anfus a cikin aljanna akwai abin da dirrai take bukata sannan kuma wa antum fiha khaliduna idan kun shiga cikin aljanna wani ƙarin ni'ima ba wato fita kuna dawwame kaga duniya ku ni'imarta ta ba miya ba ce da mutum zai ta faɗi tashi ya ta shirya planin ɗin sai ya zama abin da ciyaman ɗin ƙaramar hukuma sai ya zama gwamna ya daɗe yana planin ɗin daga ya samu kuma shekara hudu yana tunanin ma za a yi tazarce ko ba za a yi ba in an yi tazarce takwas sai an gama in wannan mulkin ya ƙare ya za a yi ya za a burda ya zama ko ya zama shine sanatan yanzu kuma ya za a ya kara gaba ya za a bashi minista dai a dama da shi to kaga ita duniya ka same ta ma kana kafa kafa kar ta kare in ka dawo kan talaka dan uwana daga da ka samu miliyan biyar kana ci kana ci kaga ta dawo miliyan uku to fa ka fara tunanin to fa tafiya ta za ta fara mikewa bari a ce an dawo miliyan ɗaya da rabi ai kuma shikenan kar ta kare a shiga uku a koma gidan jiya to wannan duniya kenan ita ka same ta ma kana kafa kafa kar ta kare shi ake mata daniya shi sa ba ta da matsayi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala shi sa yake ba kowa yace da ta kai janahu ba'ubatin inda Allah ta kai darajar fuffuken sauro da ma saqa kafirun sharbata ma to da ba a shayar da kafiri ba bukurwa ɗaya ta ruwa da darajar ta kai fuffuken sauro wai rashin darajar ne yasa kowa ake bashi don an baka ma rigima ce sannan kuma jarabawa ce sauraka alamtar ilal ladina baddalu ni'matallahi kufura, to baga wanda suka canja ni'imar Allah ba ta zuwan manzo sallallahu alaihi wasallama sallama kafirci wa ahallu qaumahum daral bawa to jahannama yaslawnaha fa bi'sal qarar suratu ibrahim ayata 28 zuwa 29 nan magana ibnu kasir ta kare sai imamu tabarani yake cewa wal ma'ana annahu kana iza ursila nabiyyun da Allah ya ce rahmatan lil alamin nan zuwa annabi to idan aka aiko annabi min al anbiya'i daga cikin annabawa fa in amana bihi idan an yi imani da wannan annabin qaumuhu mutanansa sun yi imani da shi to naja shine tsiran su wa illa in ko ga ni'imar ta zo suka yi cakulatin bangaro a suka ma yaki annabin to uzzibu za ku azabtar da su wanda duk suka hana annabi sallallahu alaihi wasallam suka wahalar da annabi da sahabbai a shekarun zaman makka daga baya bayan an yi hijira duka sai da Allah ya halaka su daga cikinsu akwai wanda aka shi a yaki akwai man uhuliku bil amrabi akwai wanda aka jefa musu cututtuka suka halaka su wa ursala nabiyyu sallallahu alaihi wasallama kuma an aiko annabi sallallahu alaihi wasallama fa kana kullu man kafara bihi sai zama duk wanda ya kafirce da annabi sallallahu alaihi wasallama akkaru shi za a jinkirta masa ila yawmil qiyamati fa huwa ni'imatu da su sauran annabawa daga sun yi jayayya da manzan an yi an yi da kansu ma sai su ce na ajillana qitana abla yawmil hisab rabamu na azaba a ba mutun kafin lahira layi Sau da haka sai aka yi ta hallaka su wata al'ummar aka ɗaga ta aka nuna wa sama wuce yace na nuna wa Allah tunda ya san Allah a sama yake shi wuce yana da tauhidi yace nuna aka nuna wa Allah sai kuma aka dade to tunda aka daga su sama kasar ruwa ne a kasan kasa to an dauke kasar ta an daga sama suka ji tasbihin mala'iku a sama sai kuma aka yi jiyun wela da su suka da cikin ruwa mutanen na bulut ko amma ruwa luwaɗu haka aka yi musu akwai wanda sakara ha alaihim iska aka sakar musu saba a layalin wata maniyata ayyamin husuma kwanaki takwas iska ta hallaka su samuda Allah ce ka annahum a ajazu na kalin kawuya suka waye gari flat a bayan ƙasa kai ka ce karan da zaki ya ce taka ne ba za su iya tsayawa ba duk girman samudawa haka Allah ya yi musu amma al'ummar annabi sallama rahama irin ta zuwa annabi sallama to hatta kafiri ta shafe shi ta hanyar al'ummar annabi ba za a halaka ta ba irin wannan halakawa duk abin da zaka yi za a tara maka laifinka ka jira inna rabbaka labil mirsad ubangijinka yana nan madakata kuma inna jahannama kanat mirsada wuta jahannama ma tana nan madakata fa kana kullu man kafara bihi yu'akkiru ila yawmil qiyamati za a jinkirta masa zuwa ran tashin alqiyama wannan jinkirtawar fa hiya ni'matun alal kufari ni'ima ce ga kafirai iz ufiya bima asaba umam min almaski ta yadda su aka janye musu abin da ya shafi sauran al'ummai na daga shafi al'ummai da aka yi ta yi da Allah ya halakar da ma sai da ce fa hal tara la samudawa sai da ce fa hal tara lahum min baqiya kana ganin sauransu a duniya k'a ce kaga wancan irin sauran samudawa ne su gaba ɗaya aka yi aka yi aka gama istisal aka yi musu Allah ya ce fa hal tara lahum min baqiya wa kama wasafahu rabbuhu to haka dai shi annabin rahama kamar yadda sa ne ya siffanta shi tabaraka wa ta'ala bi qaulihi da yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum hakika wani manzo ya zo muku rasulun ya zo da shi na kira na musamman ne manzan min anfusikum kuma daga cikinku yadda kuke mutane to dama Allah ai baya ai kowa al'umma manzo sai daga jinsin su hikimar anan shi manzan da yake zuwa da shi ibada daga wajen wa za a koyi ibada daga wajen manzan to kana mutum aiko maka aljani kana maganin sa ya za ka koyi ibada daga gare shi za ka sai aiko maka irin ka wanda zai yi ka yi yadda ya yi to kako ya dama bautar Allah za ka yi yasa da suka cewa mali hadar rasulu ya akul ta'am wa yamshi fil aswaq wani irin manzo ne wannan yana zuwa kasuwa yana cin abinci a to malaika la aiko hukun da baya ci ya sha kuma mutane ne to kaga ya zaka koyi ladibban cin abinci a wajensa mala'iku ba sa biyan bukata zaka koyi wannan ladibban saboda haka dole Allah subhanahu wataala cikin hikimarsa baya aikowa al'umma manzo sai daga wato jinsinta yasa a sautar Isra'ila suke ta wannan kalubala me yasa ba za a aiko musu ba mala'ika sai aiko musu mutum Allah ya ce kulkace da su kana fil ardi mala'ikatu ai da a ce a bayan kasar ba mutane bane mala'ikatu mala'iku ne badalan al insi a maimakon mutane Allah sai ce ai ba gagarau bane lanazzalna alaihim minas sama'i malakar rasula ai da sai mu saukan musu mala'ika daga sama to amma ku mutane ku ce kuma ba ku san manzon ku ya zama mutum to wanda za a tura muku ba mutum ba ya za ku iya ibada ya za ku ya in yi ruku'u ku ya za ku in yi sujada ku ya za ku tunda ba irin ba irin ku ba saboda haka laqad ja'akum rasulun min anfusikum daga cikin ku azizun alaihi ma anittu wanda duk wani abu da zai ba ku wahala azizun alaihi yana masa nauyi baya son abin da zai ma anittin baya son a dora muku wannan abu kullum mukan bada misali da isra'i da mi'raji da je isra'i da mi'raji sallah hamsin aka shi a yini kuma ya karba ya taho amma yana zuwa da annabi Musa ce kai na zauna cikin banu Isra'ila mutane sallah hamsin ba za su iya ba a koma a rage ya koma aka rage biyar ta dawo arba'in da biyar ya dawo annabi Musa ce a koma a rage haka yake kai kawo tsakanin komawa da dawowa har ta dawo biyar ana rage biyar biyar a biyar din ma shi annabi Musa yana ganin a rage annabi ya ce ina jin kunyar ubangiji na ba zan iya komawa ba shi ne aka batta biyar ɗin da ladan hamsin don a bisa ka'idar manja abil hasanati Balahu asharu amsalha duk wanda ya zo da hasana guda ɗaya yana da goma kwatankwacinta to laka azizun alaihi ma a nittin duk abin da zai baku wahala ya yana maka nauyi harisun alaikum mai kwaɗayi ne ku rayu rayuwa ta imani kuma bil mu'minina ga wanda suka yi imani din ra'ufur rahim mai tausayi ne mai jin kai ne mun sha faɗa wannan sunaye ne Allah kofi ne na Allah ar-ra'ufu ar-rahim amma anan sai ba wa annabinsa yace shi ma annabin bil mu'minina ra'ufur rahim mai tausayi ne wato mai jin kai ne to a matsayin wannan manzon da Allah ya zaɓar muku wannan tagomashin da aka yi muku Fa'inta wallau idan kuka juya baya kuka ji kuka kiji kuka yi kunnan uwar wa'incan sai Allah ya ce wa annabin faƙul hasbi Allah ka ce to Allah ya wadatar da ni la ilaha illa huwa babu abin bauta mawa bisa cancanta sai shi kalmar nan mai sasanni guda biyu tauhidi ake tabbatar maka ka korewa kowa bauta ka tabbatar wa Allah bauta la ilaha illa huwa babu abin bauta ma wa bisa tantanta sai shi alaihi tawakkaltu gare shi na dogara in baka san shi ba huwa rabbul arshil azim shine ubangijin al'arshi mai girma suratul tauba 128 zuwa da tara wai qul ibn kasir ibn kasir yake cewa ya qulu ta'ala mumtannan alal mu'minina ai Allah ma ya faɗa yana ma wato tunawa muminai ni'imar da ya musu bima arsala ilaihim rasulan ta hanyar aiko musu wannan manzo da ya min amfusihim daga cikinsu ai min jinsihim daga jinsinsu su mutane wa ala lughatihim ko kuma larabawa a bisa ku aka tayar da shi a cikin ku kama kala ibrahim alaihi salam wannan kamar yadda dama annabi ibrahim ne yayi addu'ar yace rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum Allah ka tayar musu manzo sai ce minhum daga cikin su ka gani suratul baqara 129 faƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce laƙad mannallahu alal mu'minina haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki ya yi wa muminai baiwa izu ba asa fihim rasulan sai da ya da manzo fihim a cikin su duk ana sanar aka annaba a cikin mutane aka tayar da shi mun sha faɗa duk fa halittar ɗan adam halittar Allah tabaraka wa ta'ala babu kamar ɗan adam Allah ce karramna bani adama mun karrama 'ya'yan adam sanai ce wa nahu muka fifita su ala kasirin mimman kalakana ta fubila in ka dauke annabi daga jinsin mutane duk inda za a kai shi baya kai da shi ba gaba ba dan su ne Allah ya ce sun fi kowa hatta da mala'iku abinda ake magana fal da zaka da mala'iku da mala'ika dan adam ya fi falala ya fi daraja kawai nan ne mahallin tattaunawa amma dai a tsarin halitta to dan adam yana gaba saboda su ma mala'ikun dan dan adam shi ma suke ma dan adam haka dima abin da ba mutum ba a bayan ƙasa hidima yake wa ɗan adam Allah ta yi wa sakhara lakun ma la'arbi ardi jami'an min mun hore muku duk abin da yake bayan ƙasa shi yasa da abin da aka halatta ma da abin da aka haramta ma wanne fi yawa abin da aka halatta ma ya fi yawa yanzu yanzu nan zaman da kake yanzu a ce kirga mana haram goma karshen ta kafin ka wuce bakwai ka fara inda inda kafin ka kai goma amma halalfa wa sakhara lakun ma la'arbi ardi jami'an min saboda haka wa ala lugatihim kama kala ibrahim kamar ala ibrahim ya faɗa Allah ce laqad manna Allahu ala almu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim ali imran aya 164 haza kama yassarahu sallallahu alaihi wa sallama ma kama yassirruhu kamar yadda shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yassirruhu yake faranta masa ma ya sirrul mu'minina duk abin da zai faranta wa masu imani to yana faranta ma annabi sallallahu alaihi wasallama wa ya'alu darajatahu duk abin da zai daga darajar masu imani wannan abin inda lahi a wajen Allah ya daga musu daraja annabi yana farin ciki da wannan abin alal muallifu ha huna saboda ka mawallafin littafin mu anan sai yake cewa rawa ahmad imam ahmad ya rawaito wata hahu al albani imam albani ya inganta hadisi an abdullahi bin abi ta daga abdullahi dan abi talha an abihi daga babansa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lalle manzo Allah daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi da ɗan gidansa ja'a zata yaumin ya fito wata rana wa bushru yura fi wajhihi a fuskarsa ana ganin wato bishara ana ganin wato irin ka mutum yana cikin jin daɗi da walwala ana gani a fuskarsa faƙulna sai muka ce inna lanara bishira fi waje hika muna ganin annashawa da bishara a fuskarka faƙala sai manzala ya ce innahu atani malaku. yadda al'amarin yake wani mala'ika ne ya zo mun faƙala ya ce ya muhammad sallallahu alaihi wasallama rabbaka ya ƙulu lalle ka yana cewa amma yurika shin ba za ka so ba ba za ka ji daɗi ba allah yi salliya alaika ahadun min ummatika cewa babu wani ɗaya daga cikin al'ummarka da zai maka salati illa sallaitu alaihi asharan Allah ce sai na masa salati goma wannan ba zai faranta maka ba wala yusallimu alayka illa sallamtu alaihi ashara ba wanda zai maka sallama ba sai sai nayi masa rawa abu daud malamin da ya sake cewa imamu abu dauda ya rawaito wa sahahahu al-albani shi ma wannan hadisin na abi dauda albani ya inganta shi an yazid bin abdullahi bin qusaytin an abi hurairata daga abdurrahman bin sakharin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala la daraja da aminci Allah tabbata a garin shi da yan gidansa ya ce ma min ahadin yusallimu alayya babu wani mutum da zai mun sallama illa raddallahu alaihi ko illa raddallahu alayya ruhi ba sai Allah ya dawo mun da raina hatta uraddu alaihi salam har sun juyar masa da sallama hmm. a gani ya ce fasallu alayya min salati fa inna kuma tablogu ne haisu kuntum salatinku yana iso mana duk inda kuke isa akwai bata lokaci ga wanda zai tafi aikin hajji ko zai tafi umara za ku yi bankwana ka ce an je a gaida mu mana Allah kafin ya je iya farkawa annabi salati goma duk an gaya an isar masa kana jira sai ya hau jirgi awa hudu ya sauka in ɗan Najeriya ne to ce ku yi mun salati duk inda kuke fa inna salatakum alayya tabluguni salatin ku a gare ni yana iso mini warwa abu daud abu dauda ya rawaito dai aizan an ibn ajlan daga ibn ajlan an sa'i an sa'idin al-maqdiri daga sa'idin al-maqdiri an abi hurairata daga abdurrahman bin sakarin anna rasul ar rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala daga manzo Allah daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi da ƴan gidansa kala ya ce man qa'ada maq'adan duk wanda ya zauna a wani gurin zama kuma lam yazkurullaha fihi amma har ya zauna ya tashi bai ambaci Allah ba kanat alai kanat alaihi min wannan zaman da ya zai masa nakasu ne asara ne a wajensa ka zauna a wuri har ka tashi baka ambaci Allah ba ai alƙal kafin ka zauna ka ce bismillah ko in zaka bar guri akwai kafaratul majalis ko ta gani bare ma an ce kada la yazalu lisanuka radaban min zikrillah kada harshen ka ya zama radaban ne min zikrillah ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseera ya ku masu imani ku ambaci Allah ambato mai yawa yana daga cikin ibada da ba a yi mata kaidi ba shine zikiri kawai zikiran kaseera Allah subhanahu wataala yake cewa illa iyaka da ya zikiri din shine kowane abu da za ka yi akwai yadda shari'a ta ce kai haka kuma a harshenka akwai abin da aka ce karya gushe kana ambatan Allah duk inda kake to amma dai cikin nutsuwa ko ud'u rabbakum tabarruan wa kufiyatan ku roki ku, kuna tabarru'i kuna masu kankan da kai kuna masu kwaɗayin rahamar Allah kuna masu tsoron azabar Allah amma sai ce wa dunal jahar min alqawli ko ba sai an bayyana ba sai an yi hayaniya ba saboda haka in mutum ya zauna a wani guri kuma bai ambaci Allah ba to wannan ya zame masa tiratan wato ai khasaratan wani kusana, asara da tawaya wa ja'a mabda ja'al duk wanda ya kwanta a wani guri har ya yi kwanciyar ya tashi la zukurullaha nan ma bai ambaci Allah ba fihi kanat alaihi minallahi kasiratan shi ma zai masa kasaratan wani kusana wato asara da tawaya ina ji sai hadisi na ƙarshe a babu yace rawat tabarani imamu tabarani ya rawaito wa hassanahu al-albani albani ya hassana hadisin an hayyana bin munqizin anna rajulan haqiqa wani mutum kala yace ya rasulallah ya banzan Allah aj'alu sulaka salati alayka addu'ata da zan yi ta yi to zan sanya sulusin addu'ata salati ne a gare ka kala yace na'am in shi ita, in hakan yayi ma kai kala yace as-sulusaini to in sa kashi biyu na addu'o'i na salati ne a gare ka kala yace na'am kala yace fa salati kullu haya in sa rayuwa ta ma duka ta zama salatin annabi ne addu'a ce a gare ka qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya ce izan yakfika Allahu ma ahammaka kenan kuwa Allah zai wadatar da kai duk abin da ya taso maka zai shige maka gaba shine ma'ana ya kafika Allahu ma ahammaka in kai wata salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama min amri dunya wal akhirah daga al'amarin duniya da lahira shi salati kai ya kamata ka fahimci falalarsa tunda dai Allah ya ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi wani aiki ne da Allah ya maka ya baka garanti akan sai ce tabbas hakika Allah da mala'ikunsa al-muqarrabuna kaga makusanta kenan mala'iku wanda la ya'suna Allah ma amara yace suna salati ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ce to ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani ku ma kar a barku a baya sallu alaihi wa sallimu taslima to mata salati ayar qur'ani ce kama kaga ta akai sallu alaihi ku mata salati wannan ayat dan qur'ani ya zai da ita ai labari ce Allah da manzo suna ma annabi salati kuma ku yi masa to amma me salati qur'ani kuma ya zo da lafazin salatin a wata ayat ta zo ta ce to ga salatin da aka ce ku yi to kaga mafi yawanci ayoyin qur'ani suna raddi ga aqidar babu hadisi da aqidar babu hadisi ayoyin qur'ani raddi suke mata Allah ta'ala yace ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba dukkanin annabawa su yake jibintawa bayanin abin da ya sakon da ya turo su da shi bayan sakon kuma sai ya turo ya yin bayani wanda kuma yace ya da Qur'ani to Qur'ani ne ya faɗa haka in ka samu suratul Ibrahim aya ta 4 sai Allah ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum yace bamu aiko wani manzo cikin manzanni ba face shi wannan manzan yana bakuntar al'ummarsa ne bilisani kaumihi da yaransu da logarsu da language ɗinsu kafin ka ce me hikima a ce ku da annabi ya zo a cikin mutanensa sai Allah ce liyu bayyana lahu dan ya musu bayani to kaga yanzu ga manzancin da aka turo shi da shi ga kuma bayanin da aka ce yayi sai ne ce maka a shi abin da ya shafi annabi sallama ba ruwansa da bayanin annabi ba ba hadisi to Allah kuma ya ce li bayyana lahum kuma sannan sai ya ga maka hikimar shi ma bayanin sai ce fa yudillillahu man yasha da zuwan manzanni ne da bayanin su sai wanda Allah bai masa game da kasari ba sai ya bace sai ya kiyarda to wannan an yi bayanin ma wani ya kiyarda to ina ma an ba bayanin kenan fa yudillillahu man yasha sannan wa yahdi man yasha wanda shi kuma hikimar Allah ta zartu ana bayani kawai sai ya gane gaskiya sai ya bi ta dan sai karga yi bayani dan Allah ko kai a gidanka abu nawa kake faɗa ce ban gane ba ko a makaranta abu nawa ake gama ce ban gane ba kawai kadara ɗauki makaranta a ce kawai malamin ya yi latta ya ce ba tambaya ai ya tauye wasu haƙƙi shi ba lattar ma bayanin ya yi ta yi amma in bai ba da damar tambaya ba shi ma aikinsa bai yi kyau ba kuma ya tauye musu haƙƙinsu ya ce ya zalunce su da akwai wani da bai gane wani abun ba akwai wani wanda shi bai gane ba bai san bai gane ba sai wani ya yi tambaya an ba shi amsa sai ya gane a shi ma ya karu a wannan tambayar wannan a mutane kenan kuma ya ga sakon Allah tabaraka wa ta'ala wanda zaka bauta masa da shi wanda zaka je masa da shi wanda zaka tsira da shi ka samu aljanna da kake nema kawai sai a ce maka ba za a yi maka bayani ba a ce bayanin da annabin ma ya babu shi don kuma Allah tabaraka wa ta'ala ce ba mu aiko wani annabi ba cikin manzanni illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahu dan ya musu bayani fa yadhillillahu man yasha sai da karkashin bayanin ne wani duk da bayanin sai ya kangare wa yahdi man yasha wani kuma ya karba wa huwal azizul hakim to wannan ma umumin annabawa ne gaba ɗaya Allah ce rasulun wani manzo na kira kowane manzo ya shiga annabi sallallahu alaihi shi babba dan Allah farin jakada sai Allah ya ware shi da aya a suratul nahl yace bil bayyinati waz zubur ka zo da bayanai da rubutattun ko kuma manzanni sun zo da bayanai da rubutattun littafi Yadda ya bashi labarin manzanni ne sai kuma cewa anzalna ilayka zikira kai kuma muka saukan maka alqur'ani dan alzikiru shine ne alqur'ani dan wata aya ta ce inna nahnu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da azzikira ne alkur'ani kuma mu za mu shi kariya Ta Allah ce to su sauran manzanni sun zo bil bayyinati waz zubur da hujjoji da rubutattun littattafai kai kuma wa anzalna ilayka zikira muka saukar maka alkur'ani kafin ka ce dan me sai zo da lamu ta'alim annama ba'daha illatan liqu ima qablaha sai ce litubayyana lin-nasi dan kai wa mutane bayani Wanda ya ce ya da Qur'ani bai da hadisi ba to ya zai fassara maka wannan ayar tunda Allah ya ce mun saukan maka bayyana lin-nasi dan kai wa mutane bayani to me bayani ko Allah ya bashi umarnin bai ba in kuma yayi tunda ka da Qur'ani to me bayani ko kana zargin annabi da tauye manzanci tunda an ce in an ce yayi bai ba ba ya tauye ba to kuma yana daga cikin abin da ya koru ga dukkanin annabawa da manzanni shine kiyana ta kori gare su ƙarya ta kori gare su kaga kenan dole tunda Allah ya ce Litu bayyana lin-nasi mu ba ka zargin annabi da khiyana to yayi yayi bayani to wanne ne bayani kai da kace ka da Qur'ani Qur'ani ya ce masa Litu bayyana lin-nasi to kuma yayi bayani to wanne ne bayani har ma ya ƙara abin nan explanation ma nuzila ilaihim shi bayanin na abin da aka sauka musu zaka musu wala allahum yatafakkaruna su kuma dama hankalin da aka basu su gane gaskiya su bita sai su yi tunani to sauraka Allah ya ce to shi da mala'ikunsa suna ma annabi salati kuma ku to wannan yasa su sahabbai a lokacin sun san yadda ake wa annabi sallama sai assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya allah amma ba san yadda ake salati ba tunda yanzu magana salati ta zo sai ake kallon kallo an san ba za a yi da ka ba ibada tauqifiyya ce eh sai an ce in an ce kai kuma sai an koya ma yadda zaka yi ba kai ne zaka yi gaban kanka ba ka ce haka kai kai ka ga dama kai a'a ba a yi wa ibada ganin dama wani shi yake cewa jahilci malali na mange ce banza ibadar jahili aikin wafi yake yi dama ya bari subhanallahi hadisi kuma yace maka man yuridillahu bihi khairan yufaqihu bid din wanda Allah ko yake nufin sa da alkhairi shi fahimtar da shi addini yake ba da kai yake yi ba wa man salaka su yaltamisu bihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna duk wanda ya kama hanyar neman ilimi to da wannan ne Allah zai hore masa hanyar tafiya aljanna saboda yarfa illahu allazina amanu minkum Allah yana daga darajar masu imani a cikin ku amma wallazina utul ilma darajat wanda aka ba su ilimi sai aka kara musu darajoji na musamman to aka sabai sun san ba da ka ake yi ba suna jin tsoron tambaya saboda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a in da lakum uku, ku daina tambaya akan abubuwan da kuma an an bayyana muku za su muna na muku wato yawan tambayoyi suke kuma har tambayar ta fita daga da'irar addini tambayar da in aka gama hukuncin ba za ka ji daɗi ba wanda ya ce ya rasulullahi mahaifina da ya mutu a jahiliya yana ina na lalace yana wuta sai ran sai ɓaci shi ne ta Allah ce to ya ayyuhal ladzina amanu la tasalu an a in da lakum uku. ku dai tambaya akan abubuwan da in an bayyana muku za su muna na muku sannan kuma wa in tasalu an hahina yanzilul qur'an in kuma kun yi tambaya lokacin da qur'ani yake sauka ba tsoron ku za a ji ba tubda lakum za a bayyana mu to irin wannan tsoron tambayoyin yasa ga ayat salati ta sauka ba sai zaki salati ba amma da tsoron tambaya sai shan wani sabi da ake cewa ka'ab bin ujra sai ya karfin hali yace ya rasulullahi allimna taslima amma fa kaifa nusalli alayka da mun sai da ake maka sallama wannan mun san sallama amma yanzu wannan salatin fa kaifa nusalli alayka ya zami maka salati sai annabi ya shiru shi kuma bisa ka'idarsa sai tawa mayan diqu anil hawa baya magana bisa sarrai in huwa illa wahayi yuha can da aka jima sai ce ƙulu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majidin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya koya musu salati in dan Qur'ani yayin wannan salati sai ka ce ina yake a Qur'ani tunda bai da hadisi ba wata aqida ce ta wahalar da kai ka wahalar kanka ka wahalar da wasu ka fatar da jahilai wani ita ce wannan aqida kawai Allah ya kiyaye su sauraka Allah ne ya ce wa annabi salati da shi da mala'ikun sai ya ce masu imani makar a a baya kuma ya ce man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashara duk wanda ya mun salati daya Allah zai masa goma yana daga cikin ma hanyar biyan bukatu in kana da wato matsaloli ka dimanci wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati eh sauraka wannan shi ne salati sannan kuma ka biya da za a je a zo ka tsaya a kan salati ma'asur wanda ya zo a nassi annabi ya koyar ya fi maka sauki malamai sun tattauna a kan don ka iya larabci ka je ka tsara ma annabi salati Ya yayi suna ce in ka tsara wanda ba matsala a cikinsa mana fassararsa mai kyau ce yabo ne da sauransu ya yi amma bayan nakan yayi akwai tambaya da za ta biyo baya sai ka ga dama ba kai ba shine sai a tambaye ka a ce to amma da wannan larabcin naka da ka tsara gashi yayi kyau ma'ana mai kyau yabo mai kyau da kuma wanda ya fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama wanne ya fi wani me ya amsa to kaga sai ga to kai dama ba kai nakan ba to shi yasa abu shari'a a zauna lafiya to yan dai kusan wannan shine karshen wato babi akan falalar yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati kuma anan ne ma muka zo karshen ma ya ta'allaqo bis salawati wad da'awati abin da yake da alaka da salloli da addu'o'i nan gaba idan muka zo ina ga mu'amala za mu shiga za a fara da cinikayya kuma wanne ne fa’in inna alayya tablugu ne na kawo ma'anarsa amma kaga ban karanta shi ba eh kada ku sanya gidanku ya zama kaman makabartu eh, makabarta ai ba a sallah a makabarta yasa ji <coughs> kada ku mai da gidanku ya zama gidajen ku ya zama kaman makabartu ke yin sallah a cikinsa. Sannan Umar na biyu kuma ku ke mun salati fa inna salatukum alayya ne cewa ku zai iso mun na kama ma'anarsa amma kuma ashe ban karanta shi nan ba to Allah ya dace da mu jazakumullahu khairan to wannan yake ne dai mun kammala wannan babi insha Allah ta'ala nan gaba za a shiga kasuwanci ne. to wa sallallahu wa sallam ala man talaqa alqur'ana min hakimin alim ban sani ba ko da tambaya Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da sifofinka maɗaukaka Allah dukkanin buƙatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyarmu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sami abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mata ya da sun su sai fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su kangare Allah ka shirya mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya mata da ba su da aure suke da yin aure Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje nagari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye nagari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haram ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoron ka Allah ka ba mu ilimin da zama sanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu guzurin tarar da su ya rabbal alamina damunar mu Allah ka sanya mata albarka Allahumma sikina al-gaisa wa la taj'alna min al-qanitin Allahumma sikina gaisa wa taj'alna min qanitin Allah ka kare mana kasar mu Allahumma man arada Nigeria bi su'in wa sharrin fashghilhu bi nafsihi ya rabbal alamin ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allah ka fi kowa sanin kasar ka fi kowa sanin alkhairan da ke cikin kasar ka fi kowa sanin mata da marayu da yara da raunana da tsofaffi da miskinai da ke cikin kasar ka fi kowa sanin masu mulkin kasar waɗanda suke nufin kasar da alkhairi ko a yan kasar ko a na wajen kasar ko a masu mulkin kasar Allah ka san su Allah ka taimake su Allah ka karfafe su Allah ka sa su karfin duk abin da ya taso musu waɗanda ba sa nufin kasar da alkhairi ko a yan kasar ko a na wajen kasar ko a masu mulkin kasar Allah ka fi kowa sanin su Allah ka yi mana maganin su idan suna cikin tsarin mulkin mu Allah ka zara hannayen su Allah ka mai da su yan kallo Allah ka sa sai dai su ga ana yi bi rahmatuka ya arhamar rahimin wannan operation da aka fara a Sokoto na yan ta'adda Allah madaukakin sarki ka karfafe su Allah ka sa gaskiya ne Allah ka sa ba siyasa bane Allah ka karfafe su bi برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وسبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يومنا دواء زنقي وأتاكيتا وأنكم سيديكم جلاباني تاكيتا يوم سيديك جاء ميديا والسلام عليكم